Fulani makiyaya a jihar Filato sun bayyana bullar wata cuta da ta hallaka musu shanu da dama a jihar ta Filato. Cutar wanda makiyayan suka ce ba su saba ganin irin ta ba tana hallaka shanu cikin ƙanƙanin lokaci. Abdullahi Udoji ya shaida mun cewa a cikin kwanaki uku ya rasa shanu guda saba'in. Wato sanuna ne suka mutu sun haɗu da wani ciwo ciwon da ban gane kansa ba. Saniya idan ya kamu da ciwon bayan gaba ɗaya kan yi kamar wuta ne ya kone bayan sannan kuma saniya idan ka sa masa allura wuyan sai ya kangare daga wurin saniya sai mutuwa ɗaya kuma idan ya gudu ya gudu ya shiga daji idan ya samu wuri mai sanyi idan ya kwanta daga wurin in ya kwanta wurin to sai dai ko ka zo ka samu ko muce ko ka yanka shi to haka ɗin ne sanun suka yi ta yi a takaice dai sai da na rasa sanu saba'in cikin kwana uku shine muka rasa wayannan ababen gaba ɗaya Shi ma Sale Gidaɗo ya ce lamarin cutar da ke hallaka shanun ya yi muni kwarai. Gaskiya dai shanakanmu kan kai abun ya yi muni sosai wallahi. Daga nan da mu abu ya fafare mu har da mu za mu je bauchi muka abu ya fafare mu muka gudu muka dawo da ɗan saura yanzu muna nan gida. Takaice na rasa sanu sittin haka kamar iska ne abu yake. to lokacin ni ne ina tare da shanun da muka je daidai tilda akwai waɗansu ɗan waɗansu kurmi haka to wurin shanun kawai sai suka rikice gaba ɗaya ba su bin labi wannan ya binan wannan ya binan muna ta tura su dai to da muka sauka da yamma su sai sun dinga sayawa ya dai ko wannan ya je ciki ruwa ya kwanta wannan ya je kurmi ya kwanta haka ɗin ne dai kawai abun da ya faru da mu kenan. Shugaban kungiyar makiyaya ta miyatti Allah reshen karamar hukumar Basa Umar Dakare ya ce suna neman agaji daga gwamnati don ta takaita asarar dukiyar tasu. To shanu nan dai wannan ba su ne na farko ba akwai wanda suka rasa ashirin talatin hamsin to abu muna ɗauka shi kamar wasa to da wayannan abun ya zo ya faru naga shanun su sun kare naga to ba ba ni da wani amfani sai iri wannan abun iya taso shi na tasi na ce to su zo a gaya maki a ke faɗa a duniya don a je a taimaka masu. To amma tun da suka kawo maka rahoto a matsayinka na shugaba wani mataki kai ka ɗauka? lokacin da na ɗauka mataki na kira wani dotto aboki da na bashi jinin sanu na ce ya je ya gwada mani abu a Kaduna vom da ya je ya gwada sai ya dawo ya ce mani wancan jinin da ya gwada na farkon fesi ne sai na ga kawai ni ban gamsu ba to ina so yanzu gwamnati ta taimake ni ta turo mani likitoci idan likitoci suka zo sai su gwada jinin shanu waɗannan da suka gudu sai mu gane cewa wani ciwo ne domin mu kare gaban in ba an gane wani ciwo ba to sanu mutane gaba daya zai zo ya kare da na tuntuɓi ma'aikatar gona ta jihar Filato kuwa jami'i mai kula da lafiyar dabbobi Dr. Ayuba Haruna ya shaida min cewa da zarar sun samu rahoto daga makiyayan za su ɗauki matakin tallafa musu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.